Daga birnin Washington DC sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 31, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa na zangon FM akan mita 200.5. Sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani, sarauniya, fara'a, FM Nomad da Alol FM da kuma Niyya da ke birnin Gwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun mu a tashar FM ta Alfa Radio da ke Kumasi. A da yaushe kuma kuma kuke so za ku iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraron shirye-shiryenmu. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau Juma'a 16 ga watan Maris na shekarar 2018. Hafsat Bello dan mai ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirin mu na karfe 4 agogon Najeriya, Niger, kamar da Chadi, wato karfe 3 kenan agogon Ghana. Da farko ga kanin labarai. Rasha za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba ma wasu 'yan rashar. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara ga kasa kan harkokin tsaro a cewar jaridar Washington Post. Sannan dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin Guta na gabashin Siriya a jiya Alhamis. Tokanin labaran duniya kenan. za ku ji cewa a hukumomin tsaro a jihar Taraban Najeriya sun gargaɗi al'ummomi da suka tara makamai da su gaggauta mika su gare su. yanzu mun ja layi in aka ce kai ne fita da hankali ba wani wanda zai saura sai kuma kungiyar kwadagon najeriya da ta yi kira ga gwamnatocin jihohi kan su sakarwa kananan hukumomi mara muna cewa lallai kananan hukumomi a basu cin gashin kansu kudaden ya zama ya shiga asusun su sai jama'a aiki da Za kuma mu tsallaka jamhuriyar Nijar inda wata jami'a ta kori ɗalibai daga ciki ci gaba da karatu a cikinta ko menene dalili duk za ku ji amma sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Rasha za ta ƙara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka ƙaƙaba ma wasu 'yan Rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. kamfanin dillancin labaran rasha riya novosti ya ruwaito mataimakin ministan harkokin wajen rasha sargi rarkov na faɗa yau juma'a cewa ƙasar rasha na kan shirya takunkuman da za ta ƙaƙaba wa wasu da ta kira ayarin sabbin amurkawa 'yan wasan kwaikwayo da kuma yiwuwar ta ɗau matakan ma rekov ya zargi amurka da yin barazana ga kwanciyar hankalin duniya to amma ya ce burin rasha shine ci gaba da tattaunawa da amurka duk wada ɗaukar matakin ramuwar gayya da ya zama tilas gare ta saboda abin da ya kira taurin kan amurka a siyasance a cewar kafar labaran ta rra jiya alhamis gwamnatin trump ta bayar da sanarwar kakaba takunkumi kan wasu 'yan rasha shatar da kamfanoni biyar da ake zargi da yin shiga sharaba shanu a zaben amurka na shekara ta 2016 amurka ta kumbu sahun ƙasashen duniya wajen yin tar da rasha saboda kai hari da aka yi a birtaniya da guba wanda ake zargin rashar ce ta aikata shugaban amurka donald trump ya yanke shawarar sauya hr mcmaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a cewar jaridar washington post ta jiya alhamis jaridar ta washington post ta ce shugaba trump bai so ne ya yi saurin sanar da wannan sauyin saboda kar ya kunyatar da janar ɗin mai anini uku cire magmasta ɗin na ɗaya daga cikin wani gagarumin sauye sayen da ake yi a mataki na sama a wannan gwamnatin al'amarin da ya janyo fargabar yiwuwar mutane da dama su bar fadar white house a cewar jaridar shi canji abu ne da kan faru kulle yaumin abinda shugaba trump ya gaya manema labarai kenan jiya alhamis ya ƙara da cewa kuma kuna buƙatar ku ga an yi canji ni ma ina son jin wasu ra'ayoyin kuma na daban to karfa a sha'aba ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga gabashin guta na siriya a jiya alhamis ganin yadda yaƙi ke ta tayar musu da hankali mutanen sun goya kayakinsu a baya wasu riƙe hannaye wasu kuma jibge kan kekuna ko kuma motocin ɗaukar kaya ana ta neman hanyar ficewa 'yan tawaye sun riƙe gabashin guta tun daga shekarar biyu to amma yanzu sojojin siriya ne ke riƙe da akasarin yankin bayan da suka yi ta ruwan wuta da kuma hare-haren jiragen sama a yankin peter moore shugaban ƙungiyar ba da agaji ta red cross ya faɗi a wani bayani cewa ziyarar da ya kai siriya kwanan nan ta yi abin da ya kira ƙara jaddada masa fargabar cewa yaƙin da ake yi ya kai wani mataki mai ban tsoro ya ƙara da cewa yawancin lokaci burin shi ne a lalata abubuwa ta yadda ma ba a damuwa da halin da ɗan adam ke ciki shugaban wata ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a siriya mai hedkwata a burtaniya da ake kira observatory ya faɗi jiya alhamis cewa ƙaurar da mutane ke yi yanzu daga wannan yankin da aka yi wa ƙawanya wanda kuma ke kusa da birnin damascus ya wuce wadda aka taɓa gani tun bayan da gwamnati ta ƙaddamar da yakin sake ƙwato wannan yankin amurka da koriya ta kudu sun yanke shawarar taƙaita, girma da kuma tsawon lokacin yin atisayensu na bai ɗaya na shekara-shekara saboda ci gaban da aka samu tsakaninsu da koriya ta arewa a diplomasiyance a cewar wani rahoto na yau dinnan juma'a atisayen na shekara-shekara wanda ya kunshi dubban sojoji wanda kuma akan yi a kowane lokacin sanyi za a fara shi ne a farkon wata mai zuwa kuma tsawon wata guda kawai za a yi ana yin shi a maimakon watanni biyu kamar yadda aka saba yi a baya a cewar wata majiyar sojin koriya ta kudu wadda kafar labaran yonhap ta jo daga wurinta ba za a yi amfani da mashahuran makaman yakin amurka irin su jirgin yaƙi samfurin b1b ko kuma jiragen ruwa na ɗauko jiragen yakin da kuma masu amfani da makamashin nukiliya ba a wannan karan a cewar yonhap adadin waɗanda suka mutu sanadiyar rubtawar wata gada ta karu ko ko ya ƙaru mutane akalla tara ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota ta rubuta kan hanyar inda ta danna motoci akalla ya zuwa yanzu mutane shida ne aka tabbatar sun mutu mr mark mckinney shugaban sashin kula da waɗanda suka yi haɗari a babban asibitin kendall ya faɗi da daren jiya alhamis cewa aksarin waɗanda suka ji raunuka halin da suke ciki bai canzawa kuma daga ƙujewa zuwa buguwa har zuwa karya jami'an da suka yi bayani a farko dai sun ce mutane goma ne suka jikata sanata mako rubio mai wakiltar florida a majalisar dattawan amurka ya ziyarci wurin jiya alhamis sannan ya rubuta a kafar twitter cewa wayoyin da ke rike da gadar ta miami sun warware don haka kamfanin da ke gina wannan gadar ya ba da umarnin a ɗaɗɗaure su ana kan ɗaɗɗaurawa sai kawai gadar ta rubuta kwamitin sulhun majalisar ɗinkin duniya ya sabunta wa'adin aikinsa na tabbatar da zaman lafiya a sudan ta kudu da tsawon shekara guda sannan ya yi gargaɗin cewa muddin aka ci gaba da yaƙi to zai kakaba takunkumin siyo makamai bayanin wanda amurka ta jagoranci rubutawa ya bayyana abin da ya kira shirin kwamitin na ɗaukar duk wani matakin da ya dace kan waɗanda ke aikata abubuwan da ke kawo cikas ga zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma kawo mace-mace a sudan ta kudu ɗin jakadan sudan ta kudu ya bayyana matakin da abu na kawo ci baya Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara daga Najeriya inda hukumomin tsaro a jihar Taraba suka yi kira ga duk wanda ke da makami ya miƙa shi gabanta domin tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali. Wakilin murya Amurka Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana da ƙarin bayani. wannan taron tuntuɓa na ko cikin matakin da hukumomin tsaro a jihar Taraba ke ma dauka a yanzu na maido da doka da oda a wasu yankunan jihar da ke fama da tashi-tashi hankula na kabilanci ko addini musamman ma a yankin nan na Mambila inda aka samu asarar rayuka da dama bayan maganin dabbobi cikin kwanakin nan da yake jawabi a wajen taron masu rada zakin a tsaunin Mambila mataimakin gwamnan jihar Taraba Haruna Manu ya ce yanzu gwamnatin jihar Taraba a shirye take na nemo bakin zaren magance irin waɗannan tashi-tashin hankula da ke akuwa to amma kuma ya ce hakafa ba za ta ma cimma ruwa ba muddin al'umma hukumomin da lamarin ya shafa ba su shirya ɗinki barakar su ba. Duk abin da za zo a zauna ba wani abu duk abin da kaga yana da wahala wallahi an zo an zauna an ce gashi nan mun faga abin da muke gani. A ya cikin lallami za iya samu za iya samu amma wane yin wannan ya ce a ni ban yadda ba a wane ni ba zan ma zauna da wane ba ta yana za mu zo mu samu masala'an abu ba za mu samu ba so saboda haka kuna da shugabanninku ni abin da nke so shine yadda muka fara wannan mu yarda da shi mu je mu zauna tsakaninmu ina fatan cewa wannan kwamiti da aka nada shi ne zai kawo zaman lafiya Allah yadda man bila muna fatan Allah yadda ba za sake samu wani rikici ba man bila kuma ina jawo hankalinku don Allah mu lura mu ga cewa mu yan uwan juna ne kadan muka yadda fa da haka ina tabbatar muku ina tabbatar muku wallahi duk wayannan abubuwan tsakaninku ba wai sai an nada muku wani kwamiti ba za ku iya za ku iya maganinsa Allah ya ba mu sa'a. Shi ma da yake nasa tsokaci a madadin shugabannin hukumomin tsaro a jihar, daraktan hukumar tsaro ta DSS a jihar Taraba, Alhaji Shehu Saulawa, ya ko gargadi al'ummomin da ke maboye makamai da su shiga taitayinsu su su mika makaman domin gudun fada tarkon jami'an tsaro. Yanzu mun ta layi, in aka ce kai ne kake da hankali, ba wani wanda zai saurara maka, kama ka za a yi. To ina so wannan kusan wannan. Sannan masu illegal arms waɗanda suke da bindigogi tare da su ina dawo hankalinku ko ne ku ba ku ne don jami'an tsaro ko ku shiga taitai mun san kowa yana da bindiga ba wai a ce yi ba ko mun ba a kowa yana da ita mun sani ba mun sani ba to ko mai jami'in hukumar ta dss kuma zai ce game da masu zargin cewa hukumomin tsaro a jihar kan masaki waɗanda ke da hannu a irin waɗannan tashe-tashen hankula haila yau dai ga shehu saulawan rowa a ke su ba ta jawabi su ba ta bayani a police station ba za su zo ba kuma a dokar mu bayan za ka ke rike mutum ka sa shi cikin sal indefinitely ka tsale shi sai saka kai dama ka shi ba zai yi ba akwai daily in dai ba ke su rahu misali ne ko irin wannan dole ka fi mutum a da ga an zaje shi a ai an ba su ba ka bane ba kai ma ka yi naka in an neme ka ka zo ka ba da shaida duk da zan shugaba Buhari jihar Taraba sai da ma aka sake samun tashe-tashen hankula a yankin na mambila da ke da albarkatun kasa da kuma wurin kiwo lamarin da kuwa ja a sa rayuka wanda kuma sau tari ma akan danganta lamarin ne da rikicin fili kamar yadda wasu 'yan yankin ke cewa sun kori shanu sun fake a gaba suna share shanu sun kaka fara kone-kone daga wajen. Yamma dai zuwa yanzu an kula sun soma kwantawa to amma kuma akwai jama'a da dama da ke magudun hijira batun da kuma nazarta ke ganin fa dole ne a tashi tsaye. Ibrahim Abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya To a gaida Ibrahim Abdulaziz. sai kuma kungiyar kwadagon najeriya da ta nuna rashin jin daɗinta kan yadda gwamnatocin jihohi ke ƙoƙarin murƙushe na ƙananan hukumomi ga hassan maina kaina da cikakken bayani da yake nuna rashin jin daɗinsa dangane da yadda gwamnatocin jihohi a Najeriya suke wa ƙananan hukumomi kama karya duk da cewar su ma ƙananan hukumomin suna zaman kansu ne bisa kundin tsarin mulkin Najeriya. Shugaban ƙungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Ayuba Wabba ya ce ba za su amince da hakan ba. Gwamnoninmu sun takura ƙananan hukumomi kudadensu na shiga baya zuwa wurin su abubuwa da yawa da ya kamata su yi ba ma sai sun zo jiha ba ba su iya yin shi to me za ka yi ma ba ba kuɗi ba kuma ka duba wurare da yawa an ƙi a zaɓe

sai dai a dinga amfani da kantamomi domin a dinga bin abin da bai kamata ba muna kan bakan mu muna cewa lallai kananan hukumomi a basu cin gashin kansu kudaden su ya zama ya shiga asusun su sai ma jama'a aiki da shi domin shine fa gwamnati na farko wanda talaka zai iya zuwa ya hurta kukansa so shine gwamnati mafi kusa da mutanen mu saboda haka dole ne kananan hukumomi mu ci gaba da eh, ba su gashin kansu sai mun ga abin da ya ture buzo nadi a cewar wani tsohon shugaban karamar hukuma comrade aminu abdulsalam gwarzo an sami matsala ne tun farko bisa yadda 'yan majalisun jihohi suka zamto tamkar 'yan amshin shata a hannun gwamnatocin jihohinsu. Tsawar hukumar zaɓe ce ta jiha za ta dinga wato yin zaɓen ƙananan hukumomi. Idan an ba wa gwamnoni dama su naɗa shayamomin da suke so domin ba tsoro ba kunya kowace jiha tana kallon irin yadda ake yin zaɓe na ƙananan to daga da mutum ya san cewa yari na naɗi ko zaɓe na yana hannunka in ka ga dama kuma za ka iya ce in ka ga dama mutane za su zama cikin tsoro za kuma su zama ba su da karsashi ba su da kuzarin da za su tsaya a kan abin da suke da zai mutane majalisun mu kuma na jihohi wato yan majalisa ba su tsaya da kafafunsu sun zama suna kallon jihar fiye da kallon kansu to sannan ne za a samu damar samar da dokoki da ka'idoji na gaske na gaskiya wanda za su taimaki ci gaban kananan hukumomi. Idan su jihohi su ɗauki nauyin da ke kansu su dubi Allah su ji tsoron Allah Lalle ne kananan hukumomi tana buƙatar a saka musu mara. Ko a baya bayan nan sai da kwamitin da jam'iyyar APC ta kafa kan gyaran tsarin mulkin Najeriya ƙarƙashin jagorancin gwamnan Kaduna Nasiru Ahmed ‘yan Rufa'i ya ba da shawarar a soke tsarin ƙana hukumomin maɗin gurungum. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To bari mu tsallaka jamhuriyar Nijar kuma inda wata jami'a a Yamai ta kori ɗalibanta da ta ce sun ciwa wani malami zarafi. Sulamun mini barma gare ka. Ɗalibai kimanin biyar dukkan su jigajigan kungiyar Iyonun ta ɗaliban jami'ar Yamai da suka hada da sakataranta da mataimakinsa kwamitin mashawartan jami'ar Yamai ya yanke shawarar kora a matsayin matakin raba gardama tsakanin malaman jami'a da ɗalibai waɗanda suka shafe kusan wata guda suna ja in ja akan zargin cin zarafin wani malamin jami'a. Ƙungiyar malaman jami'a ta Sinex ta yaba da wannan mataki in ji sakataranta Dr. Nabala Adare. Shi kwansai na university eh, doka ta bada shi ga aikin jama'a. Kenan eh, sun yi aiki da abin da doka ta ci su waɗanda suka yi wannan eh, aikin Allah wadda an gane su kenan doka ta ce a hidda su. Yanzu shi kenan an kore su daga karatu kwata-kwata? An kore su a kungiyar ɗalibai ta inun ta ce ba a yi adalci ba wajen ɗaukar wannan mataki da tuni ta yi watsi da shi, in ji mataimakin magatakardanta Tsalha Kaila. Wannan lamari ne na kama karya, wannan lamari ne na zalunci da cin zarafi zuwa ga ɗaliban jami'ar Abdul mun kun ba za mu ja da baya ba babu adalci ciki babu gaskiya ciki kuma mu ba za mu yarda da wannan ba ɗalibai bayan mu suke kuma za mu ci gaba da wannan gwagwarmaya. Makonni sama da uku kenan da malaman jami'ar Yamai ke yajin aiki na sai yadda hali ya yi. akan buƙatar a rushe wasu kwamitocin jagorancin ƙungiyar ɗalibai saboda haka na tambayi dr nabala shin ana iya cewa yajin aiki ya ƙare daga yanzu to cikin koken na a yi maganin wannan bala'in kashi ɗaya ne aka shaƙe ma hawaye wanda muka ce a hidda yan makaranta wanda suka cuci mushamu me ya saura kenan to akwai a ɗauki mataki wanda gaba nan gaba a hana duka bala'i bisa ilin university lura da yadda yajin aikin ka iya haddasa kuma baya a sha'anin karatun wannan shekara ya sa kungiyar ɗalibai ta nuna shigar da karar malaman jami'a a gaban kotu to amma da yake bayyana matsayinsa a ranar talatar da ta gabata alkali ya sanar da su cewa ba su da hurumin yin haka akan irin wannan batu shin ko kungiyar enun za ta koma kotu ne saboda korar 'ya'yanta samu muna tunanin haka nan amma ga yanzu suke kira da gwamnati domin ya kira malaman makaranta domin su samu su dawo su bi hanya in ba haka ba to lalle kwanuka masu zuwa za su tabbatar mu da alama wannan matsala na iya shafar sha'anin karatu a matakai daban-daban bisa la'akari da yadda daukacin kungiyoyin ɗalibai suka yanke shawarar ƙauracewa taron wasanni da al'adu da ya kamata ɗaliban ƙasar su fara a ƙarshen mako a maraɗi da ma wani taron ɗaliban na daban da za a yi a nan gaba a agades dukkan wani yunkurin jin ta bakin hukumomin ilimi mai zurfi akan wannan dambarwa ya ci tura sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Sulaimu Muni Barma. Kuna sauraron murya Amurka ne kai tsaye yanzu agogo a nan Washington DC yana cewa karfe 11 da minti tara wato karfe goma sha 11 da minti tara. yanzu kuma ga shirin duniya Amurka. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai dubi ne kan irin da barwar da ta kunno kai tun bayan da shugaban Amurka ya sallami sakatar harkokin wajen kasar Rex Tillerson daga mukaminsa inda ya gurbin sa da shugaban hukumar leƙen asirin ƙasar ta CIA wato Mike Pompeo wanda za ku ji dan takaitaccen tarihinsa. Sunana Mahmud Lalo. tun bayan da shugaban amurka donald trump ya sallami sakataren harkokin wajen ƙasar rex tillerson ake ta kairuwa rana har ma aka fara fargabar cewa trump ɗin zai yi wa gwamnatinsa garan bawul domin a cewar rahotanni ya nuna wasu alamu da watakila za su kai ga hakan wannan sallama ta tilasin ta bazu cikin gaggawa kamar wutar daji inda 'yan majalisar dokokin ƙasar ta amurka suka yi ta tsokaci kan tasirin wannan sauyi da aka samu a fannin harkokin wajen ƙasar sanata john Cornyn, dan jam'iyyar republican ne uh, ban ji daɗi ba da tillerson zai tafi amma kuma zaɓin da aka yi wa Pompeo ya yi daidai. Ga kuma abin da Sanata Robert Menendez ɗan jam'iyyar Democrat ke cewa. A duk lokacin da aka samu sakataren harkokin wajen Amurka yana zuwa fagen duniya yana faɗin wani abu na daban. Sannan aka samu shugaban ƙasa da zai zagaya ya faɗi wani abu daban kan batu guda wannan zai haifar da rudani a duniya. Shugaba Trump dai zai maye gurbin tilasin ne da Mike Pompeo wanda ke shugabantar hukumar leƙen asirin amurka ta cia ga waɗanda ke bibiyar siyasar amurka pompeo ba bakon suna ba ne a sha'anin gudanarwa a amurka domin an jima ana damawa da shi ya taɓa yin wa'adi uku a majalisar dokokin amurka a ƙarƙashin jami'ar republican inda ya wakilci jasa ta kansas yana ɗaya daga cikin mutanen da suka fara mara wa shugaba trump baya a lokacin da ya ayyana shirinsa na tsayawa takarar shugabancin amurka a lokacin da yake majalisa Pompeo ya kasance ɗaya daga cikin jagororin da ke suka shirin kiwon lafiyar nan mai rahusa na obama Obamacare. Ya kuma jima yana nuna adawa kan matsayin nukiliyan nan da aka kulla tsakanin Amurka da wasu manyan ƙasashe biyar a gefe guda da kuma Iran a ɗaya gefen a shekarar 2015. Bayan da shugaba Trump ya bayyana cewa ya amince a tattauna da Koriya ta Arewa ba tare da ɓata lokaci ba, Pompeo ya mara masa baya. Idan har majalisar ta amince da zaɓinsa, Pompeo zai kasance mutum na farko da ya shugabanci hukumar leƙen asirin ƙasar ya kuma zama sakataren harkokin wajen Amurka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Talata, shugaban kwamitin da ke kula da harkokin wajen Amurka a Majalisar Dattawa, Bob Coker, ya ce ana sa ran a watan Afrilu za a yi zaman tantance kwarewar Pompeo. Daga cikin ƙalubalen da masana harkar diflomasiya suka bayyana zai tunkara idan an tabbatar mai da mukamin nasa. akwai batun tattaunawa da kore ta arewa da kuma matsayin da aka cimma ta nukiliya da ƙasar iran amma wani rauni da suke ganin pompeo yake da shi shine ba shi da kwarewa a fannin harkar diflomasiyya wasu da dama na daga alamar tambaya ko abu ne mai yiwuwa mutum ya aikinsa cikin kwanciyar hankali a ƙarƙashin shugaba trump to sai dai kofar da aka samu ta tattaunawa da kore ta arewa batun da trump da talasin suka rika kalamai masu saɓani a kai ya sa wasu sanatoci musamman ma daga bangaren 'yan republican suna ganin irin salon mulkin Trump na kai ƙasar ga gaci a cewar Sanata Mike Rounds. Kowace gwamnati na da irin nata salon mulki. Ga dukkan alamu, wannan shugaban yana da nasa irin salon da ya sha bamban da sauran shugabannin da suka gabata. Tana dai wannan lamari ya ja hankulan masu fashin baki a duniya baki ɗaya. Dr. abbat Bako na cibiyar nazarin demokuraɗiyya da mulki da kuma siyasa ta duniya a Najeriya wato IPRC yana ganin wannan dambarwar siyasa zai iya shafar kima Amurka idan duniya. To alhaƙiƙa wato a kimar da Amurka take da shi a shugabanci na duniya na tattalin arziki da zamantakewa da kuma wato jagoranci na demokuraɗiyyar siyasa a duniya. dole zai ringa wato zagonyewa ko mu ce zai iya sira cewa a gefe guda kuwa mutane da dama musamman ma daga nahiyar afirka sun fi tunanin alkawuran da rex tillerson ya yi yayin ziyarar da ya kai nahiyar a makon da ya wuce dr abubakar umar kari masani ne a fannin siyasa a jami'ar abuja najeriya kasancewa an tuɓe shi daga mukaminsa tun ma bai je ya bayyana rahotonsa ba to akwai shakku kwarai akan cewa ko wannan ziyara ta ta ma wani amfani masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na duniyar amurka na wannan mako sai kuma wani jiko idan allah ya kai mu yanzu a madadin waɗanda suka haɗa ainihin wannan rahoto da kuma waɗanda aka ji muryoyinsu ni mahmud lalo nake cewa huta lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc Yanzu sai kaɗan daga cikin ra'ayinku masu sauraro. Saƙon farko ya ce Assalamu alaikum VOA Hausa. amurka da faransa da jamus tare da birtaniya daukar mataki kai tsaye kan rasha da kuke yi bai dace ba a zauna teburin sulhu shine mafi ma'ana sako daga safiyanu gumil zangon daura sako na gaba ya ce assalamu alaikum voa hausa ya kamata gwamnatin tarayyar najeriya ta sake sabon salo kai yadda take yaƙi da cin hanci domin akwai sauran rina a kaba sako daga rilwani ibrahim london uba sai kuma sako na gaba ya ce tabbas mu al'ummar jihar Filato muna farin ciki da irin aikin ci gaba da mai girma gwamnan jihar Filato Simon Bako Lalong yake mana da fatan Allah ya kara mana zaman lafiya mai dorewa a jihar mu amin sako daga Comrade Salim Abubakar Imam Jingir da Balan Vice Driven Tanka Jos. sai kuma sako na gaba ya ce fatan alkhairi voa hausa a gaskiya alawas din miliyan sha uku da digo biyar da ake baiwa 'yan majalisar najeriya ya yi yawa ya kamata gwamnatin najeriya ta sake lale domin akwai dimbin matasa a najeriya ba su da aikin yi su ma 'yan ƙasa ne kamar kowa sako daga usainan alhaji umar forever gashuwa Sako na gaba ya ce gwamnatin ƙasarmu Nijar ina sojojin ƙasashen duniya suke a Nijar. ake kawo hare-haren ta'addanci idan sojojin sun yi kaɗan ne ku kawo ƙarin wasu daga iraki da isra'ila da sojojin rasha domin mun gane ƙasar mu ta koma dandalin sojoji sako daga musa hadarin asuba da magaram sai kuma sako na ƙarshe ya ce assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama don mu jajanta wa iyalai da 'yan uwan waɗanda ibtila'in rufutawar gada ya rutsa da su a jihar florida ƙasar amurka da fatar allah ya tsara gaba sako daga sani mai lange Lange Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Yawuri da Salihu Isa Fana. Sai kuma labarai amma wannan karin a takaice. a takaice Rasha za ta kara yawan Amurka wanda za ta ladabtar a martaninta kan takunkumin da aka kakaba wasu 'yan Rasha da aka zarga da yin katsalandan a zaben Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya yanke shawarar sauya HR McMaster a matsayin mai bayar da shawara kan harkokin tsaron ƙasa a cewar jaridar Washington Post ta ji Alhamis. dubban mutane da suka hada da maza da mata da yara sun gudu daga yankin guta na gabashin siriya a jiya alhamis ganin yadda yaƙi ya yi ta tayar musu da hankali mutanen sun goya kayayyakinsu a baya wasu riƙe a hannaye wasu kuma jibgikan kekuna ko motocin ɗaukar kaya suna ta neman hanyar ficewa amurka da koriya ta kudu sun yanke shawarar takaita girma da kuma tsawon lokacin yin atisayen su na bai ɗaya na shekara-shekara saboda ci gaban da aka samu a diplomasiyance tsakaninsu da koriya ta arewa a cewar wani rahoto na yau dinnan juma'a adadin waɗanda suka mutu sanadiyar riftawar wata gadar masu takawa wadda ake kan ginawa a cikin jami'ar florida ta dan amurka ya haura zuwa shida mutane akalla tare ne suka ji raunuka bayan da gadar wadda ta gitta saman wata babbar hanyar mota da rubta kan hanyar inda ta danna motoci To masu sauraro da kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Amma idan Allah kai mu anjima da misalin karfe tara da rabi a agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi kenan gogon Ghana, za mu dawo muku da wani sabon shirin. Idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da ma bidiyo, Za a iya garzayawa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Lathers Gresham da ta haɗa shirin sai kuma injiniyanmu. Ni Hafsat ɗan mai rike cewa ku huta lafiya daga nan sashin hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Amma kada ku yi nisa a dakaci shirin yau da gobe.